Shugaban hukumar aikin hajji ta ƙasa zikirullahi kulle Hassan ne ya bayyana haka a lokacin da yake zantawa da manema labarai a Abuja. Based on the rate of 714 to a dollar, what it also means is that if a chance the rate get higher after today, it is that higher rate which also be the basis of the rate of uh, exchange. A nan zikirin lahi ne yake cewa akwai alamu cewan aikin hajjin baɗi zai yi tsada, saboda haka hukuma ta fara taro da hukumomin kula da aikin hajji na jihohi da ƙungiyar masu jiragen jigilar alhazai domin yin bitar rahoton aikin hajjin wannan shekara. zikirullahi lahi ya ce dole ne hukuma ta fara shirye-shirye tun yanzu domin babu tabbas na yadda al'amura za su kasance nan da wasu watanni masu zuwa. Shi ma kwamishinan kula da sashen gudanarwa na hukumar alhazai Abdullahi Magaji ɗawa ya ba da hujjojin ɗaukan wannan mataki na bawa maniyyata shawara kan kuɗin kujerar aikin hajji. Duka wanda yake sha'awar zuwa aikin hajji mai zuwa ya ajiye kuɗin ajiya wanda bai gaza miliyan hudu da dubu ɗari biyar ba shawara ce aka bayar. Lokacin da aka zo ayyana farashin aikin hajji idan aka duba sai a ga ya wuce haka eh to ka kawo ciko in bai wuce haka ba shi alhamdulillah in kuma akwai ma rara sai a maida maka da rararka shawara ce aka bayar lokaci ne kalilan saboda ka gara kai nishin yanzu yanzu in ya zo a ƙarshen abin zai zo ma da sauki ba facewa. Ko yaya jihohi suka kalli wannan al'amari na canjin kuɗi? Alhaji Laminu Rabiu Dan Baffa shine daraktan hukumar aikin hajji na jihar Kano. Eh wannan sai sai addu'a domin wannan tsada tsada jikin wato musifa ce. Kai ne fata Allah ubangiji ya yi mana. kuma shi wannan shugaba na hukumar ta kasa ya zo ya faɗi gaskiya ne domin a shirya a tunkari wannan aiki kamar da ya kamata ba mu gina rufa rufa a tabbatar cewa an san cewa wato dala ta yi tsada a najeriya kuma aikin kuɗin aikin hajji ana lissafa shi ne da dala amurka saboda dole za a ga wannan tsada sai dai mu ce allah kiyaye kuma allah ya da ikon wato biya da su maniyata aikin hajji kuma ita kanta gwamnati. Hukumar ta raba kujeru ga jihohin kasar inda jihar Kaduna ta samu kujeru mafi yawa da dubu shida da hudu sai jihar Kano da dubu biyar da ɗari tara da talatin da hudu sai Sokoto da dubu hudu da ɗari tara da casa'in da shida sai jihar Kebbi da dubu hudu da ɗari bakwai da hamsin da biyu. Jihohin Abia da Akwa Ibom ba su samu kujeru ba har yanzu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.